O in to kada in fassara ki da bango ina da inda aka kwana. Ban gan shi ba. Na ji fassarawa kawai na yi. Na na gane a wanda ke tambaya kusa da ƙarshe ne ko kusa da farko ne. Eh to. haka ne fa kunu zalika sababu najatihi gaba da ko a nam kake caki labarin baka ga wurin ba yawwa na gan shi wal itraqu bayna yadayhi munakkisan ra'sahu ne tambaya hajalan bakiyan nadiman mustaqabilan rabbahu ai wannan mai shi ko shine ya fiskanci mustaqabilan ne a mustaqabilan walau fattasha mustaƙbilan eh, ba shi ba ko gaba abin da aka ce wa an fadlil abdi eh, min sa'at min ta'ati tujibu lahu saula ko ba shi ba gaba kenan na gan shi shine daga saulan can ne in ma saula ya samu wannan ba sa'ilan biha yana bugar ƙirji da shi yana mai girman kai da shi ɗagawa je muka ce masa ko ɗagawa walau fattashe nafsahu eh, da mutum zai duba ransa mai ibada a haƙa tafte shi lara'a fiha zalika kamina sai ya ga wannan girman kai a ransa ba san nake ce muku jiya ba ce ka ga mun nan to mutakabbirai ne mutakabburanci mu fi muni dan yanzu mu ba mu yadda muna wani kuskure ba tun da gyarawa muke mu kullum muna makaranta kullum muna kaza kullum muna kaza daukan kanmu muke mutanen kirki Hmm? Agak mana? ya dinga Eh, ba zai ba zai magana ba ai ya kamata ya daka ta so ne ba zai yi ba amma ka bi su yadda kake zuwa wurin su aje a gaisa gida gida a wani ka da wannan ga da gaisa da su to daga nan kaga abin da zai biyo za su daina ganin ka wani ba maganin ka an ce ka ce to ai saboda ayyuka ne suna zuwa din nan kace musu to kun ga yanzu inda aka zauna dole za a yi dariya za a yi wasa ba ka raba yaro da wannan to can tafiya ta tafiya shi nan ba ce to kun gani yanzu ku duba saboda Allah ko a wurin ku ya danganta irin ka kalle wurin ku ka kalli coci cocin wayancin dubi abin da suka yi mu kuma fa ku kalli abin da muke ciki ku dubi masallacin mu bai kamata ba mu taru mu yi wani abu ba ya kamata mu taru mu yi yunkuri kuma a cikin karatu za a akwai abin da suke so la'alla kila an je an hore masa kunne da da daga ce to akwai larasi mai sauki a'a an yi abin nan ɗin su eh, akwai inda za a bi su addini ya fi saurin kar irin azumin al'alanis ɗin nan da ya kamata da mutu yi don Allah yau a ganka kana buɗe baki ka zo ka zauna ga yake bari bari bari dan yi buɗe baki wani lokaci za ka yi bariya bane ba in zai yi amfani to zai sai ka dauka ta inda dai zaka samu ka rage musu wasu abubuwa لو فتشت نفسا فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا ولهذا تراه عاتبا ونهي ذاك سامو duk mai ɗaukan wanda baya saban wanda bai saba Allah da kan same shi na zargin mutane ala mallam azimhu. to ba gani ba na magana ka to shi mallam Umar zai je gyara duk wanda yake bai kira iya kiran sallah ba aikin da zai yi kenan عاتبا على mallam ya azimhu. wanda bai girmama shi ba sai ka ga yana zargin sa wa ya'rifu lahu haqqahu mutatalliban li'aibihi yana neman aibinsa fi ƙalibi, a mudu lillahi amudun an kare Allah himiyatin lillahi izaga wai ina haka ne don kare mutuncinsa kare addinin Allah shi ne fa ba girmama ba amma yana ganin sun da ba girmama shi wa raina addini eh eh kila zai yi ba a ce masa malam ba bai zo da kayan aka da bai zo ba an matsa an tashi ko an tashi an taro shi ko kowa ya taso ya gaishe shi ko ba a yi abin nan ba haka yana ga an raina shi sai wannan abu ya dame shi yana ganin kamar an wulakanta da kaga ya kafara kansa shine addini wanda ba kake ganin ba za a ga adai ba shi ne zai je sa kai na ga yasa da mutane in ya ga talaka da zai je ga ije shi shi haka yara i hannu da su manya i menene da su wane ne yi kaza tare da su yi hulɗa da su yi kaza tare da su ya shiga aikin da suke a yi da shi ban ji ba bai da nasi addini i in gaduwa maslaha kan shi ce duk kuma abun nan kiran da yake zuwa gare shi ne maslaha kan shi ne ina muta muta eh, oh, eh, li aibihi, eh, ina neman na kasan wancan mutumin ɗin, yanzu ba ka ganin irin cin gyaran da ake wa mutane alhali ɗaukar kansa yake a wurin mutadalliban li'aibihi li qalibi ga da sunan Ƙalibu dai kasan mudu ne himyatin lillahi tsare addinin Allah irin yan gyare-gyaren da ake ai kusan za ka yi su ba ma alaman Allah tare da su eh? na kadi eh, in kana in yana sai da wani sai ce amana ce ilmiya na kadi amma ba zai iya faɗin na kadi amana ilmiya tsakaninsa da gwamnati ba لكن هذا جماعة بعض يبدا معنا بعض وغضب الله ده فشي نے دومين الله وإذا قام بمن يعظمه ان کو دادر ايا تالي ده مي درجة تاشي شي ده وانتم مي بوتر ويعترمه ويخضأ له من الذنوبي wa yaqda'u lahu ainihin min adh-dhunubi at'afa ma qama biha ya kawo laifukan sannan fataha lahu babal ma'adiri war raja wani ya taso ce ta mu wallahi kaga ku da dama dama mu masu na kaza ne wani lokaci sabon Allah mu yi kaza mun kaza kaza muna zaune nan muna ta kalle kalle muna ta wale ne muna ta mu dai aljanna mu dai sai abun da hali sai kaga ya bude masa sai ba komai aljanna za ku je ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kamar ne mai aljanna eh haka yake eh karatun na yi ma daidai da wa'inda kake zaune tare da su haka halin sai yake riga shiru wacce eh eh misalin yanzu in wani ya zo kana fita daga nan dai ba kai ba Allah ya tsare ka wani na zuwa wanda ba sa zuwa in ya zo ya zo ya gaishe ka ya nuna ma kurakuransa ya nuna maka lalacinsa ya nuna masa shi ba yi da kokari ya nuna masa kaza ba lokacin da zaka kai kuma kana kumburi kana kumburi kana nuna masa ba koma ai rahmatullahi wasi'a fataha lau kaga babul ma'aziri warraja wa agama da ainihu ya rufe ido akan duk abin da yake aikatawa ba zai iya masa faɗa ba ko sa tsaya tsaka-tsake ba sai kaka ka kula shi kawai sai dai da yake in abokai daga ce ce mu ne in ana neman na ƙasa su to mu da bu da ku meye ku meye na bari da ba ku bari ba saboda ka gana na tsarawani ka ma kana ya shiga gidan da ka gada haka na du ba rawanin ne mu je in baka rawani ka ganni da shi yaya zuwan mu masallaci yaya zuwan mu kaza yaya zuwan mu kaza dan da nan sai ka kwashe su ka zo da su masallaci dan da nan sai ka kwashe su haka kai su wurin karatu har su waye gari to ai kai ne wai kamata kai mana karatu tun da farko ka ce mutum zo in karantar da kai kasan da nauyi ko kasan bai iya ba wasa ahu ko wagamu da ainihi wasam ahu ya toshe jinsa wa kaffa lisanahu wa qalbahu wa qala babul ismati an ghayril anbiya'i alaihim masdudun ai babu ismanci ai kowa kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin kalimatu haqqin yurad bil batil ya ishe mu haka wa rubbama an tsaya kai ni na ta abin da na tono a cikin wannan kakun kilomita ɗaya tambaya kilomita ɗaya tambaya alhaji bature kai na gaji hmm. shi zai je ɗauko abu na ko ɗauko